Assalamu alaikum sunana Abdulbasiru 101 ko kuma ka ce min ENG Basiru, ko injiniya Bash wasu mutane sun fi kirana da sunana wasu mutane sun fi kiran sunana da sunan aikina mu ne wanda muke da wata tasha a YouTube ta koyar da kwamfuta engineering. akalla muna da injiniyoyi akalla sun kai mutum goma sha shidda za in ka rubuta arewa an ka rubuta computers entertainment programs za ka same mu a youtube yawanci kuma na gamo mutanen mu na arewa sautari, ba mu da mutanen da suke karanta kwamfuta yadda ya kamata ina ɗaya daga cikin wancan ɗalibai da suke a can yawanci ko mutanen mu yawancin su duk mutane na kudu to a yau nake so in gaya mutanen mu na arewa yawancin wannan aiki da ake a wannan channel kusan duk ana yin su da kayan aiki na ne kuma bai kamata a ce ina na cikakke dan arewa na Kano na bar mutanen mu na arewa hakan nan ban kawo wani abu da zai sa su ci gaba a rayuwarsu ba kamar misali ni na ɗauki kaina yadda suke mamakin malam bahaushe ya shiga cikin su wannan aikin ma ba na malam bahaushe bane kamar suna raina mana hankali saboda duk inda kake tare da yare za ka ga su suke ganin kamar duk wata wayewa su suke ganin kamar sun fi wayewa su je kasashen waje ko kuma sabo ba to shine na buɗe wata channel arewa kwamfuta idan mutumin yana buƙatar ya san me ma kwamfuta ya zai aiki da kwamfuta hardware and software ya yi subscribe a channel ɗina a youtube daidai gwargwato ba mu ci za mu sanar da kai duk wani abin da ka tambaye mu ba amma daidai fahimta zai wahala ka tambaye mu abin da ba mu sani ba za mu sanar da kai muna dauke da ɗalibai guda takwas a nan sannan can kuma muna ɗaliban mu guda goma sha shida dukkaninsu idan kai subscribe din wannan channel za ka karu da abin da kake bukata idan kai har ɗalibin da ke son karanta kwamfuta ne ko kuma wanda ke so ya aiki da kwamfuta so idan ka je arin ka je youtube za ka yi writing din arewa computers ng ko arewa computers za ka yi sacin za ka ga pictures ina da kuma bidiyo ne ɗora sai ka taba bidiyo guda ɗaya in ka taɓa bidiyo guda ɗaya ya fara buɗewa sai ka ga inda aka rubuta jan rubutu nan sai ka taɓa shi da hannunka shi na wani aka rubuta subscribe za ka ya zama baki sannan zai fito da wata karawa sai ka taba ta sai ka je ka yi like shi kenan ka yi rijista duk lokacin da na ɗora wani abun da yake da important za ka sani ta email ɗinka ya kasance ka ɗora email ɗinka akan waya da wannan nake cewa da mutanen mu na arewa idan ya kasance mun kwanta mun zauna ba ma miƙiya ba ma bincike zai kasance akwai abubuwan da ba su gagare mu muna da brilliant people muna da billion people da za su irin wannan abun mun zo mun kasa yansa da wannan nake cewa assalamu alaikum za ku haɗu da naku abdulbasiru na zo daga kano